wannan karatu yana ɗauke da bayani akan munin izgilanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya hasratan alal ibad ya hasratan alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya hasratan alal ibadi ibn jarir yake cewa ya hasaratan min al'ibadi ala anfusiha wato allah yana cewa ya tsawon nadama ga bayina a ranar tashin kiyama wato bayin allah za su yi nadama nadamar mai tsanani a ranar tashin kiyama za su yi nadama makawunansu tanadduman wa talahufan fistihza'ihim saboda me Allah ya bayyana dalilin wannan nadamar da za a yi a filin hisabi ya ce ma ya atihi min rasulin babu wani manzo da ya taho ga bayan Allah illa kanu bihi yastahzi'una face suna izgilanci da shi da jin wannan aya ka sani cewa izgilanci yana daga cikin mafi dadewan kafirci mafi dadewan kafirci mafi dadewan zunubi da aka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce ma ya ya atihim min rasuli babu wani manzo da Allah ya taba aika wa mutane babu wani manzo da ya taba zuwa ga mutane illa kanu bihi na face sun kasance suna izgilanci gare shi kaga wannan ya gwada cewa duka manzannin Allah sun an musu izgilanci kuma haka zaka samu a cikin Alqur'ani domin inda zaka dauki kowane annabi ka tattaro ayoyi da suka yi bayani game da labarinsa wallahi za ka ga mutanensa sun yi izgilanci gare shi ai wannan ayar ma ta ishe mu tunda Allah ya ce ma ya atihim min rasulin babu wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi una face sun kasance suna izgilanci ga wannan manzon saboda yi yasa izgilanci yana daga cikin cuta mafi haɗari yana daga cikin sharruka mafi girma wanda babu zamani da ya taɓa wucewa a tarihin duniya wannan sharrin bai auku gare shi ba babu wani guri da za ka nuna a doron ƙasa wanda izgilanci bai shige shi ba don haka yasa isgilanci yake cikin mafi muni na zunubin da ake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake kubuta daga sharrin isgilanci illa man Allah. sai wanda Allah ya tsare shi kawai kuma muna roƙon Allah ya tsare domin me yasa ai in ka lura ita ayar Allah maɗaukaki bai ce ya hasaratan alal kuffari ba Allah bai ce ya tsawon nadama akan kafirai da Allah ya ce ya tsawon nadama akan kafirai sai mu ce musulmai mun tsira ma Allah bai faɗi haka ba ya hasaratan alal ibadi ya tsawon nadama ga bayina ai musulmi bawan Allah ne kafiri ma bawan Allah ne saboda haka izgilanci da kake gani sharrinsa bai taƙaita ga kafirai ba har musulmai domin wannan kalma ba ta ware musulmi da kafiri ba to izgilancin nan yana kasancewa ne game da al'amarin addini shi ya sa Allah ya ce ma ya min rasulin babu wani manzo da ya zo ga mutane face sun yi masa izgilanci Eh, eh, abin da za ka lura allah bai faɗi wannan ba sai da ya kawo labarin mutane mutanen wata alkarya da allah maɗaukake tura musu manzanni uku suka karyata su aka samu wani malami a garin da ya taho yana gargaɗi gare su suka kashe malamin allah ya hallaka su shine sai allah ya faɗi wannan me yake karantar da kai wannan yana nuna maka cewa a dalilin izgilanci allah yana ɓata aikin mutane idan mutum ya zama mai izgilanci ne ga addinin Allah to Allah zai bata aikinsa ai saboda an bata aikin shi yasa za ka yi nadama a lahira inda ba dan an bata aiki ba mutum zai yi nadama ba amma kaga saboda girman nadaman shine Allah ya ce ya hasratan alal ibadi don haka yasa manyan malamai suke gargadin mu game da sharrin izgilanci Allah ka samu ya daukan gargadi za ka gani ta bayanin ibn taimiyya yana alfatawal kubra a mujallar na shida shafi na 22 yana cewa al-istihza'u huwa sukhriya wannan yakan zo da kalmomi kamar guda biyu a cikin alkur'ani a wani wuri Allah ya kira shi as-sukhriya a wani guri Allah ya kira shi al wa huwa hamlul aqwali wal af'ali alal hazli wal la'ibi a ce maka wannan maganar Allah ne sai ka daina ta yau idan ba an rena in ba an rena maganar manzanni ba ai kaga ba za a karyata su ba an rena maganar su shi yasa aka karyata su aka kashe su to tun da an kai ga haka kamar yadda muka karanta wancan aya ta suratu ali imran innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi adhabin alim ula'ika alladhina habitat a'maluhum fi duniya wal akhirah saboda me izgilanci ga manzanni izgilanci ga malamai sai Allah ya ce ya bata aikin mutum daga duniya har lahira to kaga idan an bata aiki mutum ya tashi a lahira ana hisabi sai ya ga shi ba shi da lada me ya faru sai a ce ai aikin ka riga an bata shi a duniya saboda kayi izgilanci kaga nadamar da mutum zai yi muninta ya yi tsanani to saboda yawan mutanen da za su yi nadamar shi yasa Allah yake cewa ya hasratan alal ibadi mutanen suna da yawa Allah ka saba ma cikin su ya tsawon nadama ga kafirai saboda mai ma ya min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani manzo da zai zo gare su face sun kasance masu izgilanci gare shi saboda haka izgilanci yana da haɗari babu shakka yana daga cikin mafi girman alkaba'ir mafi girman alkaba'ir wanda ya zo ta bayanin ibnu taimiyya yana alfatawar kubra mujallar na farko shafin 543 ya ce al-istihza'u bi min alkaba'ir. izgilanci idan ya shafi addinin Allah yana cikin mafi girman zunubi saboda a dalilinsa Allah zai ɓata aikinka daga duniya kafin a je lahira abdulaziz ibn baz a littafin fatawa nurun alad darbi yana mujalla na hudu shafin 172 yake cewa al-istihza'u huwa sukhriya eh, yake cewa al-istihza'u min akbahil kaba'iri isgilanci yana daga mafi munin manyan zunubi idan ana maganar akwai manyan zunubi to isgilanci yana daga cikin mafi munin su wa min aqbahi shururi kuma yana daga cikin mafi munin sharruka don haka yasa duk abin da ya shafi al'amarin Allah to karka yadda ka yi wasa da shi wasa da al'amarin Allah yana zama izgilanci ba a wasa da abin da ya shafi Allah da abin da ya shafi annabi Muhammad da abin da ya shafi addinin Islam ko hira kuke idan wasa ta zo kansu sai ka ce a lokacin tashi ya yi karka zauna me yasa saboda yana zama sababin ridda nan take mutum yana fita daga musulunci ai shi yasa kaga daga cikin mutanen da Allah yake bata ayyukansu akwai murtaddi mutumin da ya ridda mutanen da Allah yake bata ayyukansu a duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin su a cikin alkur'ani wurare daban-daban kuma an samu hadisai daga manzon Allah akai kamar yadda muka karanta wancan aya ta suratu al imran wanda ya kashe malami yana cikin waɗanda Allah yake bata ayyukansu a duniya da lahira wannan Allah da kansa ya faɗa ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to idan mutum yayi ridda shi ma aikinsa yana ɓaci wannan Allah madaukaki ya faɗa a suratul baqara aya ta 217 wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun idan mutum ya yi ridda ya bar addininsa har ya kai ga mutuwa yana kafiri to wannan shine bambanta fatawar al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i sha al-Imam Malik yana cewa da zaran mutum ya yi ridda aikinsa ya rushe sai al-Imam Shafi'i ya ce a'a idan mutum ya yi da aikin bai rushe ba ana jira a gani sai ya mutu bai tuba ba idan ya mutu ranar da ya mutu bai tuba ba to babu shakka aikin sai ya rushe sai ya karanta wannan aya ta suratul bakara domin zahiri abin da Allah ya faɗa kenan wa man yartadid minkum an dinihi wanda ya yi ridda daga cikin ku ya bar addininsa sai Allah ya ce faya mutu har ya kai ga mutuwa wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan ayyukansu sun ɓaci a duniya da lahira yanzu misali mutum ne ya yi alwala kafin a yi sallar la'asar sai ya yi ridda to kafin la dan ya tada da sai ya yi nadama ya zo ya zo ya samu liman ya ce ya tuba Alwalasa tana nan ko ba ta nan Alwalasa tana nan domin bai riga ya mutu ba ai sai ya mutu aikin zai rushe tun da bai mutu ba ya tuba alwalan ba ta lalace ba saboda haka sai ci gaba da sallar shi Allah ya ce fa'ula'ika habitat a'amaluhum fid duniya wal akhirah so kaga mutumin da ya ridda ya kai ga mutuwa bai tuba ba Allah ya ce ya bata aikinsa daga duniya har lahira saboda haka yasa Allah ya ce wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne 'yan wuta kuma a cikinta suke dawwama daga cikin abin da ke sa mutum ya yi nadama a lahira saboda aikinsa ya rushe akwai kyamar shari'ar musulunci kaga kenan ba kafirai suke yi ba akwai musulmai da ka samu musulmi ne amma ya kyamuci shari'ar shari'ar da annabi muhammad ya zo da ita musulmi ne kuma za ka ɗauka kamar eh, eh, ba su da yawa suna nan da yawa a cikinmu misali akwai mutumin da duk sa'ilin da ya ga wani wanda yake da mata hudu ransa sai ya ɓaci ko musulmi ne musulmi ne amma in ya ganka aka ce ai kaga wannan matan sauda ya ce ta ashe wannan akwai wawa kaga a zuciyarsa ya kyamaci shari'ar manzon Allah wannan kyamar da take zuciyarsa yana ganin karamin bala'i ne to a suratu muhammad aya ta tara Allah madaukake ya ce walladina kafaru fa ta'sal lahum walladina kafaru fa ta'sal lahum wa adalla a'malahum dhalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum Allah ya gaya mana a suratu Muhammad aya ta tara Allah ya ce waladina kafaru su waɗanda suka kafurce fata'sal lahum sharri ya tabbata gare su wannan ita ce fassaran Muhammad bin al-Qasim ibn al-Ambari daga cikin fitattun masana harshen larabci Allah ya mishi rahama idan aka ce at-ta'asu a sharru idan Allah ya ce fata'sal lahum arada alzamahum sharra Allah ya ce su kafirai sharri ya tabbata gare su idan aka tashi a filin hisabi to akwai waɗanda za ka ga suna fassara wannan kalma ta ta'asu da albu'udu babu laifi misali waɗanda suka kafurce nisantan rahamar Allah ya tabbata gare su to idan an ce sharri ya tabbata gare su idan aka ce nisantan rahama ya tabbata gare su duk ma'anar guda ce me yasa Allah madaukaki ya ce sharri ya tabbata ga kafirai a ranar kiyama ya ce wa aballa a amalahun kuma ya ɓata ayyukansu kaga su ma an ɓata aikinsu me dalilin ɓata aikin zalika bi annahum karihu ma anzalallahu saboda sun ji kyamar abin da Allah ya saukar shine dalili idan kafiri zai ji kyamar abin da Allah ya saukar Allah ya ɓata aikin shi kana tsammani kai musulmi wani gata kake da shi ka kyamaci abin da Allah ya saukar kai ma Allah ya bar maka aikin ba zai yi ba saboda ka yi sa duk sa'ilin da a zuciyarka ka ji akwai kyamar wata sunna ta manzon Allah domin Allah ka kama addu'a kafin ka mutu ka riƙa roƙon Allah ya cire maka ƙiyayyar sunnar manzon Allah domin Allah bai canza alƙawarinsa Allah ba zai taɓa canza alƙawari ba ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalallah sun kyamaci abin da Allah ya saukar fa ahbata a'malahum sai Allah ya ɓata aikinsu domin idan ka ji kyamar sunnar manzon Allah to wannan ke nuna cewar baka da imani da cewar Allah ya fi kowa sanin kamala Abinda kake tsammani shine shari'a ta zo da na ƙasa idan aka danganta na ƙasa ga Allah kuma ridda ne Allah ka tsare mu babu shakka ba laifi bane don ka yin mata hudu annan ba a ce dole sai ka aure mata hudu ba mace ɗaya a karantarwar mu karantarwar da annabi ya mana auren mace ɗaya shine sunnar manzon Allah idan za ka ƙara wani aure babu shakka sunna ce amma akwai sharaɗi domin auren mace ɗaya babu sharaɗin adalci amma auren mace biyu akwai sharaɗin adalci auren mace uku akwai sharaɗin adalci saboda haka dan baka yi ba wannan ba laifi bane amma in aka samu wani yayi sai ka yi mai fatan alkhairi amma idan ka kyamata a zuciyarka cewar wannan mutumin wawa ne to babu shakka mutum yana tare da wata babbar musiba Allah ya mana kariya ko ba shi kaɗai ba zaka ga mutane eh, ta sashin haihuwa wannan allah kaɗai ya san yawansu mutanen da za su yi aure take a sha maganin da iyali banda allah babu wanda ya san adadinsu kuma inda za ka tara su a cikin mutum ɗari me yasa ba ka san ka hayayyafa sai ce ina tsoron talauci a nan ina aƙidarsa wake ciyarwa wake shayarwa amma idan ka faɗo wannan sai ce a jahilci ne zuwancan gashi nan dan dako ne yayi mata hudu ba wanda yake bashi abinci a unguwan banda mu kaza kaza eh ta baka misali matsalar ita ce duk abin da ya tabbata daga manzon Allah to wannan abin ya fi gaban a zauna ana tattauna shi ya fi gaban a yi raini gare shi ya fi gaban a zauna ana korafi a kansa ko da hikimar abin bai bayyana gare ka ba kar ka yadda ka soki sunnar annabi muhammad wallahi duk mutumin da ya yi suka ga sunnar manzon Allah Allah yana bata ayyukansa wannan babu shakka gaskiya ne kuma ba shi kaɗai bane domin a suratu muhammad Allah madaukaki ya bayyana abubuwa kamar guda uku kaga na ɗaya ya bayyana kyamar shari'a ya ce idan mutum ya kyamaci shari'a Allah yana bata aikinsa to ba nan kaɗai ba na biyu idan ka kyamaci abin da Allah yake so karahatu ridwanillah abin da Allah ya yarda da shi kai baka so wattiba'uhum ma askata Allah abin da Allah baya so shi kake so to a dalilin haka kai ma Allah zai iya bata aikinka wanda ma ya zo a suratu Muhammad ayata 28 innal ladina ala adbarihim ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله آه، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما to kaga anan akwai mutanen da mala'iku suke dukan su kafin su karɓi rayukansu Allah ka saba mu bane kuma kaga tana yawa mari da mutum yayi don haka yasa in ka ɗauki magana daga farko innal ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum duk mutumin da kaga yayi ridda bayan shari'a ta samu gare shi shaytan ne ya fisge shi sai Allah ya ce zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al amri wallahu ya'lamu israrahum waɗanda suka yi ridda ya zamanto suna karkata makafirai suna gaya musu maganganu na kwantar da hankulansu suna mu'amala tare na cutar da addinin Allah sai Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ika yaya al'amari zai kasance a lokacin da mala'iku suka zo karɓan ran mutumin da ya yi ridda ya yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku ba za su karɓi ran ba sai sun daki mutum a daki fuskarsa a daki bayansa me yasa mala'iku suke dukan mutum kafin a karɓi ransa Allah ce zalika bi annahum ittaba'u ma suka Allah saboda sun bi abin da yake fusatar da Allah wa karihu ridwanahu sun kyamaci bin yardan Allah me ya faru fa a a'malahum sai Allah ya bata aikin kaga ya nuna hatta mu'amalarka ta dalilin mu'amalarka aikin kai na iya baci idan za ka bi abin da ke fusatar da Allah ka kyamaci abin da Allah ya yarda da shi to Allah zai bata aikinka saboda ka ta mu'amala ta al'adunmu halayenmu da 'ya'yanmu akwai buƙatar mu lura idan mutum yana kyamar sunnar manzon Allah yana sha'awar rayuwar kafirai to wallahi ba abin mamaki ba ne Allah ya bata aikinsa kafin ya mutu wannan zahiri ya zo a cikin alkur'ani in ka dubi tafsirin ibn kasir yana mujallar na shafin 195 surat muhammad aya ta 28 wannan ya nuna cewar mutum ya kyamaci hukuncin allah duk mutumin da zai ji kyamar hukuncin allah abinda Allah ya yarda da shi ya zama kai baka so abinda Allah baya so ya zama shi kake so wajibi ne kowane musulmi ya kiyaye kansa domin idan zuciyarka ta ɗauki wannan siffa wallahi mutum ba zai gama lafiya ba saboda haka yasa akwai haɗari babba kuma wannan ma yana cikin suratu muhammad kuma idan hali ya yi muni zai kai ga mutum ma yana faɗa da sunnar manzon Allah musulmi ne zaka samu yana faɗa da sunnar manzon Allah wannan ma ya zo a suratu Muhammad aya ta 32 Allah ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah من بعد ما تبين me ya ce a ƙarshe kaga duk waɗannan ayoyin suna suratu muhammad da an kawo bayani sai a ce allah zai ɓata aikin a nan ma yana nuna maka haɗarin faɗa da sunnar manzon allah innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqur rasula min ba'di ma bayyana lahumul huda kaga mutum uku ne da kafirai da masu hana mutane bin addinin Allah da masu faɗa da sunnar manzon Allah shaƙun rasula min ba'di ma bayyana lahumul huda ce waɗannan mutanen lanya yadurru shai'an shay'an ba za su iya cutar da Allah ba saboda haka duk inda ka kai ga ƙin sunnar manzon Allah kana ta faɗa da ita aikin banza kake kuma wallahi in ka lura in dai aka ce ma sunna ta shiga unguwa to makiyinta sai dai ya ƙaura amma ƙaruwa take saboda ka yi sa in ma kana faɗa da sunar manzon Allah aikin banza ne dalilin wannan ayar innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda Allah yace lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da ƙaumi ba amma me zai biyo baya wasa yuhbitu a'malahu Allah zai bata ayyukansu kaga bata aikin nan shi ke sa mutum ya tashi a lahira yana nadama aikinsa ya ɓaci bai ma sani ba kaga musulmi ne yana sallar yana azumi yana komi amma yana faɗa da sunna ɗaya ta manzon Allah Allah ya alkawari zai bata aikinsa sunna ɗaya saboda haka yasa haɗari ne a gabanmu mai girma Allah bai ce kafirai kaɗai za su yi nadama ba waɗanda za su yi da dama abin da ya ce ya hasratan alal ibadi ya tsawon nadama ga bayina Allah ka saba ma cikinsu wallahi ko rashin kunya kai ga manzon Allah Allah yana ɓata aikinka saboda darajar manzon Allah bare mutumin da zai yi faɗa ma da sunnar da annabi ya bari ka yi rashin kunya ga manzon Allah Allah zai ɓata aikin za ka ce ina hujjarsa ai wannan ya ma zo ne a farkon suratul hujurati ya na amanu kaga wannan gargadi ne Allah yake wa masu imani ba kafirai ba a farkon suratul hujurat ya ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryoyinku sama da muryar manzon Allah ai dama alamar rashin kunya shine kana faɗa mutum ya daga murya a gabanka to daga nan Allah ya gargadi yake gaya mana shi annabi darajarsa ta ɗara ta kowa kar ku yadda ku ɗaga murya a gabansa in yana magana da ku to muryar ka kar ta fita shi in yayi magana da kai a hankali ka amsa a hankali amma kar ka ɗaga murya wala tajharu lahu bil qawli kar ku ya zama kuna tsawa ga annabi ka jahari ba'dikum li ba'din yanda mutane ke tsawa ga juna yanda za ka yi magana da abokinka ka ɗauka haka za ka yi magana da manzon Allah Allah ya ce ba daidai ba ne me yasa Allah madaukaki ya ce an ta habata a amalukum aikinku zai lalace aikin zai lalace wa antum aikinku ya lalace alhali ku buku ma sani ba dalilin da yasa ka ya ɓaci saboda rashin ladabi ga manzon Allah Allah madaukaki ya ce an ta habata a amalukum wa antum la tash'urun ashe kaga rashin sani ba hujja bane nan. karka ce ai ban sani ba ne ai Allah ya ce ai alhali ba kuma sani ba kaga kenan ko da za ka yi rashin kunya ga manzon Allah a halin rashin sani wannan uzurin Allah ba zai karbe shi ba to bare mutumin da zai yi faɗa ma da sunnar annabi to kaga wannan hadarin ya fi muni don haka yasa wannan maganar ta Allah cewar za a yi nadama a filin hisabi wannan nadamar ba ta tsaya ga kafirai ba duk mutumin da ya kasance ya yi izgilanci ga addinin Allah ko ga annabi Muhammad ko ya aikata abin da ya shafi munafinci saboda shi ma munafinci yana daga nau'i na izgilanci ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka dubi alkur'ani za ka gani misali a suratun ma'ida aya ta 53 Allah maɗaukaki ya ce ya ƙulun ladina amanu a ha'ula illazina إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين wannan shi ya nuna maka cewar munafinci da izgilanci suna haɗe domin alkur'ani bai raba su ba Allah ce wa yaqulu allazina amanu a haula allazina aqsamu billahi jahda aymanihim mu'minai za su ce yanzu waɗannan su ne suka dage suna rantsuwa innahum lama'akum cewa suna tare da ku domin ba za ka iya gane munafiki ba ba za ka iya ba babu mai gane munafiki sai Allah wanda Allah da kansa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan munafikai Allah ya ce habitat a'maluhum ai aikinsu ya rushe fa asbahu khasirin don haka sun wayi gari suna cikin masu hasara wannan ya nuna cewar munafinci yana daga nau'in yaudara wanda Allah maɗaukaki a dalilinsa yake ɓata aikin bawa in ka dubi tafsirin ibnu kasir na ita wannan aya ta uku ta suratul ma'ida eh, ibnu kasir ya ce hadhihi aidan min sifatil munafiqin wannan ma yana daga siffofin munafikai la yaslamu ahadun an min aibihim wa lamzihim min jami'il ahwali saboda haka zaka taras ibnu kasir ya ce za ka taras da munafiki babu wanda ya tsira gare shi ta wajen izgilancinsa in dai munafiki ne to za ka ga yana izgilanci ga malamai ya izgilanci ga masu riko da sunnar manzon Allah aikinsa kenan to Allah ya ce ya ɓata aikinsa tun kafin ya mutu shi ma yana cikin masu nadama a ranar tashin kiyama kuma a farkon suratul baqara zaka ga ma Allah ya bayyana mana ƙarara munafikai suna izgilanci wa idza laqul ladina amanu

وهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون idan ka dubi farkon suratul bakara daga aya ta goma sha hudu Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu in sun hadu da mu'minai qalu amanna za su ce mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim idan sun banta da shedanu yan uwansu qalu sai su ce musu inna ma'akum muna tare da ku inna ma nahanu mustahzi'una kaga da karara Allah ya tabbatar munafikai sun ce mu isgilanci muke yi to ai duk wanda ya izgilanci ko Allah zai bata aikinsa daga duniya saboda haka daga nan zuwa ƙarshen inda muka tsaya za ka ga amsar ta fito Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mai da izgilancin a kansu wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahum Allah zai kyale su shiriyar ma ba za su samu ba haka za su dinga tabbata a wannan bata din suna dimauta har zuwa ƙarshen rayuwarsu shi ne sai Allah ya yi summarizing al'amarinsu ya ce ula'ikan ladina shtarawu balalata bil huda mutanen da suka ba da shirya suka karɓi ɓata kenan fama rabi har tijaratun kaga fatancinsu bai yi riba ba wa ma kanu muhtadina kuma ba su kasance shiryayyu ba Allah yana so ya nuna mana aikin ma da suka yi mai kyau ya ɓaci sai ya bamu misali matsaluhum ka matsalin ladis tauka da naran misalin su kamar mutum ne ya kunna wuta falamma aba'at ma haulahu sai da wutan ta haska kewayen mutum zahaba Allah bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken me yake nufi aikin ya ɓaci sai ya ce wata rakahum fi zulumatin la yubsiru saboda ka Allah ya bar su a cikin wani irin duhu wanda ba za su iya ganin hanya ba wannan ya ba da misali da summun bukumun umiyun duk inda haske na imani yake Allah ya batar da shi ga munafiki saboda haka yasa munafinci bala'i ne munafinci yana daga cikin dalilai da ke sa Allah ya ɓata aikin mutum sannan kuma mutum ya tashi a lahira a cikin masu nadama to haka nan shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da zai shirka to zai yi nadama domin kuwa Allah zai bata aikinsa wannan karara ya zo a suratu tauba aya ta goma sha bakwai ma kana lil mushriki na an yi amuru masajidallah Allah madaukaki ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru Allah baya taba dacewa ga kafiri ya zama shine mai raye masallaci eh, kwamitin masallaci kuma a samu akwai kafiri Allah ya ce ana ai shirme ne shahidina ala anfusihim bil kufri sai dai ya tuba amma yana mai kansa shaidan kafirci ya zama suke kulawa da masallaci a wannan bai daidai ba me yasa sai Allah ya ce ulaika alladina habitat a'maluhum ai saboda kafirai mushirikai aikinsu ya ɓaci wannan shi ya sa eh, malamai suke cewa idan mutum ya yi shirka to babu shakka aikin aikinsa yana ɓaci wannan alkur'ani shi ya tabbatar da haka ula'ika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun waɗannan ayyukansu sun ɓaci kuma masu dawwama ne a cikin wutar jahannama in ka dubi majmu'u fatawa na ibnu taymiya yana mujallar na 15 shafi na 48 yace fal istihza'u bi hadhihi al-umur wato isgilanci idan ya shafi addinin Allah ya shafi annabi Muhammad ya shafi karantarwar Islam mutalazimun wa dhalluna mustahiquna bi tauhidillahi tabaraka wa ta'ala yu'azzimuna du'a ghairihi min al-amwati matukar mutum ya kasance mai isgilanci ne ga Allah to ƙarshen ta al'amarinsa zai zamanto halaka ƙarshen ta a wayi gari sai ya zama mushriki don haka da isgilanci da shirka suna da alaka idan aka ce maka wani mushriki ne baka raba shi da isgilanci duk mai isgilanci Allah yana bata aikinsa kuma sai ya yi nadama a filin hisabi in ji Allah subhanahu wa ta'ala in ka dubi in ka dubi bayanin da Allah ya yi game da annabi Muhammad yake cewa wa in ya in zunaka illa huzuwan a hadha alladhi ba'asa Allahu rasula idan sun ganka sai su ringa izgilanci gare ka suna cewa yanzu wannan ne Allah ya aiko shi wa shine manzo gare mu in ka da la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha su waye suke faɗin wannan ai mushrikai ne a garin makka da sun ga annabi sai ce a ah, wai wannan mutumin wai shine wai shine Allah ya aiko yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan ai kaɗan ya rage ya raba mu da gumakanmu in ba don mun daure ba da wannan mutumin ya raba mu da gumaka shine sai Allah ya ce wa saufa ya alamuna hina ya raunar azaba man aballu sabila ranar da suke ganin azaba za su gane tsakaninsu da annabi muhammad waye ta farkinsa ya fi ɓacewa ibn taymiya ya bada misali da wannan saboda haka yasa shirka tana sa aikin mutum ya ɓaci Allah ka raba mu da ita kai ba ma mu ba saboda haɗarin shirka sai da Allah ya bada misali da annabi Muhammad da ya zo a suratul zumar aya ta 65 wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika Allah ya ce wa laqad uhiya ilaika haqiqa mun yi wahayi gare ka wa ila ladina min qablika haka ma manzani waɗanda suka zo kafin kai menene wahayin da Allah ya yi la in ashrakta da dai za ka yi shirka ya kai Muhammad la na amaluka da aikinka ya ɓaci kaga magana ta ƙare idan za a faɗi wannan ga annabi muhammad kana tsammanin akwai wanda zai shirka aikinsa bai ɓaci ba saboda ka yi sa wannan misali ne ga musulmai ba kafirai ba mutum nawa ne musulmi yake shirka ga allah kuma yana nan yana ganin wani shi musulmi ne yana ta azumi yana ganin ladan na nan allah ya ce inda annabi muhammad zai yi shirka wallahi zai ɓata aikin shi sai Allah ya ce wala takunanna min al na kuma da ka kasance cikin masu hasara a ranar tashin kiyama dama ana magana ne akan mutanen da ke asara waɗanda suke hasara su ne waɗanda ladansu ya baci daga duniya ba su ma sani ba to daga cikinsu akwai mai yin shirka yanzu mutum nawa ke tafiya gurin boka mutum nawa ke mu'amala da boka kuma yana da'awar cewa shi yana riko da sunnar manzon Allah to kaga mutanen da za su yi nadama a filin hisabi ba kafirai kaɗai ba ne hadda musulmai kuma abin da yasa yake da haɗari riya kanta idan mutum ya zama mai riya ne wallahi shi ma Allah yana ɓata aikinsa so kaga kenan ba kafirai kaɗai ba ne ta ina za mu ga hujjar riya ai wannan ya zo a suratu hudu aya ta goma sha biyar man kana yuridul hayata duniya wa zinataha

shi yasa aka ce man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha ai ba wani abu bane riya illa kai aiki don duniya shine riya kayi aiki dan ka samu duniya ko kawar duniya sai Allah ya ce ni wafi ilahim amalahum fiha to zamu ba su ladan su anan saboda ka idan mutum yana riya Allah yana hada ladansa ne na lahira sai ya turo duniya sai ya bashi sai ya turo masa ladansa a nan duniya ya shi wa hum fiha la yubkhasun Allah ya ce kuma ba za a rage komi ba ba za ka mutu ba sai ka cinye ladan karkab shine ma'anar la yubkhasun mutum ba zai mutu ba in mai riya ne Allah sai ya kawo mar duk ladansa ya cinye shi yasa a gaba Allah ya ce ula'ikal ladina laysa lahum fil akhirati illa nar waɗannan su ne mutanen da a lahira ba su da wani abu face wutar jahannama me za ka ce a'a ya za a yi mutum kuma ya shiga wuta kuma gashi yana sallah yana sai Allah ya ce wa habita ma sana'u fiha ai duk abin da suka yi na alkhairi a duniya Allah ya bata shi sai Allah ya ce wa batilun ma kanu ya'maluna duk abin da suka zan suna aikatawa ya zama to shirme ne babu lada a kansa so idan ka dubi waɗannan dalilai za ka gane girman magana da Allah ya yi a aya ta 30 ta suratu yasin don wannan ayar ita kaɗai ce a cikin Alƙur'ani. Allah bai taɓa faɗin magana irin wannan ba sai a nan ya hasratan alal ibadi ya daɗewar nadama ga bayina Allah ka saba ma Allah yana cewa a filin hisabi bayinsa za su daɗe suna nadama me dalilin nadama izgilanci saboda haka in ka duba ta dalilai da muka kawo waɗanda za su yi nadaman nan ba kafirai kaɗai ba ne ana samun musulmi da yake izgilanci da addinin musulunci ko ya yi izgilanci ga Allah ko ya yi izgilanci ga manzon Allah saboda haka yasa shi Allah ya sani ita aljanna ta mai babban rabo ne saboda haka yasa Allah ya koya mana wata addu'a ita wannan addu'an mu riƙa yanta domin wallahi da gani har kai babu wanda ya sani ko muna cikin masu da dama a filin hisabi babu wanda ya sani sai Allah saboda haka yasa Allah ya koya mana wannan addu'a a ƙarshen suratu Ali Imran zaka ce me dalilin addu'ar da ta zo a ƙarshen suratu Ali Imran Dalilinsa sa shine kada ka tashi a lahira ba ka da lada wannan babban bala'i ne ka tashi a lahira gashi kayi ibada ai saboda ibadun Allah ya samu sharadi ba haka kawai ake yi ba ba wai kai sallah kadai bane kai alwala kai akwai sharadi in baka cika ba shi Allah ba zai baka lada saboda haka kaga kenan mutumin da yayi nadama a filin hisabi shine sa tafi muni wannan addu'ar ta zo daga aya ta 195 Allah ya koya mana wannan addu'a ya kamata musulmi ya rike ta ya haddace ya rika yin ta shi yasa Allah yake siffanta masu yin ta da cewar yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ka lura Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara magana game da masu yin wannan addu'a ya ce suna zikirinsa a zaune a kwance suna tafiya ƙiyaman ƙu'udan ala junubi kana tsaye ka yi addu'an nan kana zaune ka yi addu'an nan kana kwance ka yi addu'an nan ka zama kana tuna Allah kana tuna Allah in ka tuna Allah haɗuwarka da Allah don komai daɗewa wannan ranar tana zuwa za mu haɗu da Allah wannan ranar wallahi ita ce babban haɗari da ke gaban ɗan adam don haka sai Allah ya koya mana addu'ar da ya kamata mu yi rabbana innaka man tudkhilin na faqad akhzaytahu ci gaba rabbana innaka man tudkhilin nar zai akhzaytahu Allah wanda ka shigar da shi wuta hakika ka kunyata shi to kuma mun sani in ma ka sa mutum a wuta ba zalunci bane wanda duk aka sa a wuta shi ya zalunci kansa wa ma lil min ansar kuma azalimai ba su da wasu masu taimakon su a ranar kiyama suna cewa ina. ربنا إننا سمعنا مناديا daga cikin addu'an da suke suna cewa rabbana innana ina munadiyan yunadi lil iman ya Allah mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani wato annabi Muhammad kenan an aminu bi rabbikum annabi yana cewa ku yi imani da Allah mahalicinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya Allah faghfir lana zunubana ka gafarta mana laifukanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukanmu wa tawaffana ma al abrar ka ɗauki rayukan mu tare da mutanen kirki wannan addu'an tana da albarka kwarai kuma ba ta tsaya haka ba sai su ce rabbana wa ma wa’atana ya Allah ka ba mu abin da ka mana alkawarinsa ai kaga Allah ya mana alkawari za mu samu aljanna idan mun bi manzanni yanzu kana ganin kamar kana bin manzo ba mamaki ba ka cika sharaɗin ba to amma addu'an nan tana da muhimmanci saboda addu'an kana nuna ma Allah za a iya samun gazawa a wurinka wannan alkawarin da kai mana cewa za mu samu aljanna akan a bakunan manzanninka la tuhzina yawmal qiyamati Allah ka cika mana wannan alkawari kada ka kunyata mu a ranar kiyama kaga wannan shine ainihin babban abin lura ashe akwai musulman da Allah yana kunyata su saboda haka yasa kake roƙon Allah kar ka zama cikin waɗanda ake kunyata su innaka la tukhliful mi'ad Allah baka saba alkawari to idan kana wannan addu'a kar Allah ya kunyata ka Allah zai karfafa ma imanin ka ka rabu da duniya lafiya saboda kai sa waɗannan addu'o'i suke da albarka mai ɗimbin yawa me yasa ai malamai suka ce to ba duka addu'an alƙur'ani ne Allah zai koyar kuma take ya ce ya karɓa ba in banda wannan kaga anan Allah shi koya mana addu'an bayan ya koya mana addu'an shi da kansa ya ce fasta jaba lahum rabbuhum بعضكم من بعض فالذين هاجروا من في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار yanzu idan ka dubi wannan addu'a da Allah ya karantar bayan Allah ya koya mana addu'an sai kuma ya ce ya karɓa saboda ya nuna maka gaggawar ijaba ga mutumin da ya wannan addu'a don haka ya kamata mu riƙe ta Allah ya ce fasta jaba lahum rabbuhum sai Allah mahalicinsu ya amshi addu'an ka gani da kayi sai Allah ya karɓa kuma Allah ya gane mai suke nufi domin abin da suka ce ma Allah rabbana wa atina ma wa ala rusulika wala tukhzina yawmal kiyama. Allah karka kunyata mu a ranar kiyama sai Allah ya gane ai suna tsoron kar a ɓata aikinsu daga duniya ne Allah ya gane saboda haka da ya tashi amsa sai ya ce anni la udhi'u amala amilin minkum ba zan ɓata aikin wani daga cikinku ba min zakarin au'unsa namiji ko mace ba'abukum min abin ai sashi daga sashi ne kaga Allah ya tabbatar da alkawari ba zai ɓata aikinka daga duniya ba idan me idan ka kiyaye wannan addu'a idan ka kiyaye wannan addu'a sai dai karka manta a cikin addu'an akwai abin da su bayin Allah suke cewa inna na ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna kaga kenan akwai sharaɗin cikakkiyar biyayya ga manzon Allah ba zai yiwu mutum ya bar annabi Muhammad sannan ya rike wannan addu'an ya tsira a kiyama ba akwai sharaɗin sai ka bi sunnar manzon Allah idan ka bi sunnar manzon Allah ka gyara zuciyarka kana wannan addu'a to Allah ba zai bata aikin ka ba daga duniya kafin a je lahira in ka dubi tafsirin Ibn Ashur shine at-tahrir wa tanwir a juz'i na hudu shafi na 800 da saba'in da shida ya ce ma'ana nafi iba'ati amalihim abinda Allah yake nufi da cewar ba zai ɓata aikinsu ba shine nafiyu ilga iljaza'i anhu duk aikin da kai idan mai kyau ne a ranar tashin kiyama za ka samu lada a kai ja'alhu kabba'i gairil hasili fi yadda sahibihi domin akwai mutanen da za su tashi a filin hisabi abinda suka aikatan da an kawo sai su tarar babu komai ya zama ƙura wanda Allah da kansa ya ba da labari kaga Allah maɗaukaki ya ce zai ɗauki aikin da duk mutum ya yi idan Allah ya ɗauka sai ya niƙar da wannan aikin a shi ya zama ƙura gaba ɗaya babu lada babu wata moriya da mutum zai samu ƙarƙashin wannan aiki saboda haka Allah ya yi alkawari tadammanatil istijabatu idan dai mutum ya amsa ma Allah tabaraka wa ta'ala idan an amsa ma kiran Allah kaga kenan akwai sharadi saboda haka yasa cikin abinda suke cewa inna na sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ashe idan mutum ya amsa idan mutum ya amsa to kamar ya gaskanta albamu ibaatil amali kamar ya gaskanta ne cewar Allah tabaraka wa ala ba zai bata aikinsa ba idan fa kayi biyayya ga manzon Allah saboda ka wannan magana da ta zo a ƙarshen suratu Ali Imran sai ya zama tatminan liqulubihim min azza wa jalla adam alqabuli Allah ya kawo mana wani albishir ne Allah ya kawo mana albishir babu shakka riko da addini abu ne mai wahala to amma sai Allah ya mana albishir mu gyara zukatanmu mu dage wajen kwaikwayon manzon Allah mu ƙara da addu'a mu gyara mu yi biyayya mu riƙe addu'a to idan mun riƙe waɗannan abubuwa guda uku an gama Allah zai biya mu ladar duk ibadar da muka yi shi da ibn ashir ya ce wa fi haza dalilun ala annahum aradu min qawlihim wannan shi ya fassara addu'ar da suka yi ya nuna cewar mutum yakan yi addu'a ya dunkula ma'anar babu mai iya gane ta sai Allah saboda shi Allah ya san harshenka ya san zuciyarka amma idan ka dubi zahirin ayar alkur'ani abinda suka ce atina ma attana ala rusulika Allah ka ba mu abinda kai alkawari za ka ba mu ga manzanninka me suke nufi ta haƙiƙa ƙabuli a amalihim wato suna cewa Allah ka tabbatar mana ka karɓi ayyukanmu Allah ka riƙa karɓan ibadar da muke yi wal isti'azati min al saboda haka mutanen kwarai da'iman suna neman tsarin Allah kada Allah ya ɓata ayyukansu alhali bu sani ba saboda haka yasa wannan kalma da ta zo a cikin suratu yasin kalma ta al-istihza'u izgilanci ga addinin Allah da manzanni da kuma Allah shi kansa ba karamin haɗari ne ga rayuwar mutane don mutumin da ya izgilanci to babu shakka sai ya yi nadama a ranar tashin kiyama kuma idan mutane suka sa izgilanci a gaba to Allah kuma zai iya hallaka su ai shi yasa ya bamu misali da mu'minu ali yasin wannan bawan Allah da ya musulunta ya taho yana ba da kariya ga manzannin Allah me ya faru da shi Allah ya hallaka mutanen garin me yasa saboda mutanen garin sun yi isgilanci ga waɗannan manzanni da shi wannan malami to ne Allah yake nuna mana bai fa daina ba har yanzu idan aka yi isgilanci ga addininsa Allah maɗaukaki zai iya hallaka mutane